ru'yatu ni mai nufi to almafsadatu tabiyatu ru'yatu fa'ilika ganin mai yin ibadodin ya sa ina kallon yawan su anna lahu haqqan ala Allah ta'ala fi mujazatihi daga kallon aiki ba idan mutum ya kalli aikin da yi sai ga ya cancanta Allah yi masa ko da Allah zai yi kaza to ban da shi da shi ga abin da ya ji shine ru'yatu fa'iliha anna lahu haqqan 'ala Allah fi mujazatihi akan afaka masa yani ala tilkal hasanati bil jannati bil jannati wan na'imi والرضوان ولهذا كثرت في عينه ma gafalatihi wannan shi ya yasa yake ganin yi ayyuka da yawa saboda rafkanarsa an anna amalahu ayyukansa ai walau kanat a'malun fatila la tastaqillu bidkhul aljanna janna. da ayyukansa na da laifuka na da nauyi ba za su iya cancantar da shi shiga aljanna ba wala bin najati min al wa annahu lan yanjuwa ahadu bil batta ba wani mahaluki da zai tsira da kai minan nari bi amali sai an tsayar da shi illa bi afuwallahi wa rahmatihi kullum ban manta wannan wato shekan in ba ka lura dole ka dinga lura kaga shekan da nan da ya shigo ba mai shiga aljanna sai da ke da kyautar Allah sai da rahamar Allah alhamdulillah ni kam na yadda da rahamar Allah aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai ya daina aikin gaba daya mugun hawa hawa kana fakirin hawa ka ji maroƙa ma abin eh, su sha jiyarsu su yi godiyarsu aljanna sai mai rabo, haka ji maroƙi na sha mai gogi kila ba ka riga liman ki ta aljanna ba abu na Allah ba ne ba shi kan ta gamfiya ne ba gamfiya ne ba shi kana kuma suka gina wannan abu shi shiga kan mutane maganan cewa ba mai shiga aljanna a gano shi ta hanyar tawadu cewa Allah nan yayi mana yayi mana za mu yi ta aiki har mu samu yardar Allah to daga nan Allah sai kai mu aljanna sai yanzu ba mu samu yardar Allah ba tukun aiki aikin ma muna yin irin yadda ake so tunda ya sa wa aikin ka'idoji kuma ba zuwa yake yana dubawa ba yana dubawa amma da ake aikin kasar da aka yi da sarki an dawo mana cikin gani an soke ta kasan da mun yi sanadi kashi ba za a sake ba ba za mu sake ta ba amma labari mun gama cikin ba kuci ba kaga Allah a zahar za mu tsaya mu ga aminci me yasa ba a karɓi ta safe ba mu sake nazari mu sake dagewa mu sake kaza ita ma la'asar ta za ta kuma gani ɗan ɗigar muka tsallake ka ga la'asar sai mu shiga hauka mu yi menene to amma ba ba mu sun kone ciki ba ke kuma ruwan ne ya je lahiri in ka faɗi ka faɗi in ka ci shi kenan in ka samu ka shi kenan yi ka kun ba kun haɗari ka kun haɗari sai hmm. wannan ana magana husnul zanni ne bai kai mutum ya mutu yana da kyakkyawan zato eh to lokacin in ba haka ba ai kaga sai mutum ya mutu da ganin ne ma ni ka dan ne ka dan mutu ne ma ni kan to ya aka ce Allah na nan inda ka dauke ka ka dauka ka dan wuta mugu ne shi kan ne ka sai mugu ne amma abun da ka so ka ɗauki ranka da laifi ne kana sa ran gafara eh zai samu kamar ba da kafa الثالثة al الاستجناء ganin masu aiki da yawa sukan ji a jikinsu sun wadatu amma ga magafatillahi wa afohi bima yi ko da abin da suke gani ministan kakil masirati sun cancanci gafara wanda me sun yi aiki suke kallon ministan kakil masirati sun cancanci gafara yashiduna tawabu bi hasanatihim kuma ladan ayyuka su wa ta'atihi wa inna zannahum da kansu anna husulan najati wasu sawabi bi ta'atihim za su hafa muna jaɗi ta dalilin ta'ansu wasu min ha bidalika wa kasaratiha fi uyudihim fa idharil istibna'i an lahi sai ka ga ainihin sun wadatu da ya yafewar Allah amma bai yafe ba a cikin ba Allah ya rufa asiri bai rufa asiri ba kai ka fari da kasar tun da ka yi haka mutum zai jirgin wa afuwa kaga yanzu ka dubi mutumin da wanda su muna ganin kawai fana ce da jahilci ce jin an ce masa ne Allah gafara shi da yayi hmm? Allahumma inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li ite me yayi shi kan ba zai wannan du'a ba kuma almajiri ne ma bai wannan magana na ce maka almajiri wasu suna maka shi malami na shi mai yayi kuma sannan ana kallon maganganun da ike da ijabi ba hawa ne ya yi shi ba abin da ya shi duk da wannan du'a ce da zana sa da jahilan sun ba da ce ba da gaske ne ban gwada wanda na yi me rai wani an kai ka tuba wa Allah sai mutum ya zana ce ko me yayi da zai tuba tun da bai kai malam ba a iya faɗi diddigar ga wani ga da muke ga da muke yanzu baka gani ba ta zama malam umar ba ta fiye ji malamai ne suka jama'a wannan suka bala'i bayan mun yi ittifaki mu ba komai mu kama mu yaɗa kawai mu gani to an can garabu da su ai akwai yi musu raddi wannan ran da muka zo jiwan su muka zo ta kansu to za ka an bi musu ta kai abinda ba sa tsammani Zalika ainul jabaruti wannan shi ne girman kan wata wasu ala Allah da ta'addanci wa Allah wa shakaku wala raiba girman kai jabbara da aljabbaru